wasannin da aka buga na gasar cin kofin English Football League na kasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018 wasan kusa da na kusa da na karshe kwata final. A jiya kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta doke kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth da kwallo biyu da daya. Manchester United ko ta sha kashi ne a hannun Bristol City da kwallo biyu da daya inda aka fidda jaddawalin wasan gaba wasan kusa da na karshe semi final wanda za a yi shi ranar Litinin 8 ga watan Janairu na shekara 2018 kungiyar kwallon kafa ta Chelsea za su hadu da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Manchester City a gida suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Bristol City. A can kasar Spain kuwa bangaren La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 17 a jiya kungiyar kwallon kafa ta Getafe ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Las Palmas da kwallo biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad ta doke sabiyar ƙwallo kwallo uku da daya a yau kuma za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Eba da kungiyar kwallon kafa ta Gerona da misalin karfe bakwai da rabi na dare agogon Najeriya. Alabes ko suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Malaga ne da misalin karfe 9 da rabi na dare agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad idan muka leka can kasar Faransa bangaren Ligue 1 na kasar na shekara 2017 zuwa 2018 inda ake wasannin mako na 19 a jiya an fafata wasanni kamar haka kungiyar kwallon kafa ta Monaco ta samu nasara akan Rennes da kwallo biyu da daya PSG ta doke kwan da kwallo uku da daya kungiyar kwallon kafa ta Olympique Marseille ta samu nasara akan Troyes da kwallo uku da daya sai kungiyar kwallon kafa ta Toulouse ta sha kashi a hannun Leon da kwallo biyu da ɗaya ita ko kungiyar kwallon kafa ta Lille sun sulhunta ɗaya da ɗaya ne tsakanin su da Nancy sai a gida ta doke Strasbourg da kwallo uku da nema Wigan ta doki kungiyar kwallon kafa ta St Etienne da kwallo biyu da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta Amiens ta sha kashi a hannun Nantes da kwallo ɗaya da babu Girondis a gida ta sha kashi hannun fele da kwallo biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Anga ta samu nasara akan Dijon da kwallo biyu da daya. A yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta PSG take jan ragaman teburin da maki 50 manaku tana mataki na biyu da maki 41 sai kungiyar kwallon kafa ta Lyon take mataki na uku da maki 41. a bangaren labaran kungiya da kungiya ko kungiyar kwallon kafa ta Swan City ta salami mai horar da 'yan wasan ta Folk Clement dan shekara 45 da haihuwa. Clement ya kama aiki ne a shekara ta 2016 a watan Janairu zuwa na 2017 inda ya fidda kungiyar ta City daga shiga gasar kasa da na Premier wato relegation da za su tafi inda suka yi kokari ya kammala a mataki na 15 a wannan shekara ta 2016. A yanzu haka kuwa kungiyar kwallon kafa ta kasa tabuka wani abin kirki don a yanzu haka a gasar Premier League na kasar England tana tana mataki na ashirin ne a ƙasan teburi da maki sha biyu a wasanni sha takwas da tauga shi kuwa tsohon ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta arsenal mai suna thomas roziski ɗan shekara 37 da haihuwa ya bayyana ajiye takalman lerarsa ne ya fara wasanninsa a shekara ta 1986 a lokacin yana matashi Rozinski ya fafata a manya-manyan kungiyoyin kwallon kafa da dama kamar irin su kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal wanda ya zo a shekara ta 2006 zuwa 2016 ya shafe shekaru goma a kungiyar ya samu nasarar daukan kofin fa cup na kalubale na kasar ingila a yi tsawon shekara goma da ya yi a kungiyar ta arsenal ya fafata wasanni guda 372 a kungiyoyi daban-daban da ya buga ya samu nasarar jefa kwallaye 48 a can kasarsa kuwa ya fafata wasanni guda 105 ne inda ya samu nasarar jefa kwallaye 23 daidai ana ganin dan wasan dama yana fama da jingice-jingice shi ya yi sanadin barinsa wasanni tun na lokacin yana Arsenal. Idan muka tsallaka bangaren cinikayyar 'yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta sa fam miliyan 132 domin sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool mai suna Philippe Coutinho a watan Janairu mai kamawa da zaran an bude hada-hadan 'yan wasan kwallon kafa ta duniya. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana zawarcin Ross Barkley dan shekara 22 na kungiyar kwallon kafa ta Everton da dan wasan Monaco mai suna Thomas Lemar ita ma a wannan shekara. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da Liverpool sun jera sahu dai wajen neman ɗan wasan tsakiya da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Dani Ceballos dan shekara 23 da haihuwa. Valencia ta amince za ta biya fam miliyan 32 ga kungiyar kwallon kafa ta PSG kan sayan dan wasanta na gefe mai suna Goncalo Guedes wanda yake wata kungiya a can kasar Spain a mazaunin aro sai dai Arsenal da Manchester United sun nuna sha'awarsu na ganin sun dauki wasan ita ko kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace da ta takwararsa ta West Bromwich da West Ham sun jera sahu ɗaya wajen neman mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Sam Johnstone wanda yanzu haka yake kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa a mazaunin aro daga karshe kungiyar kwallon kwallon kafa ta Napoli tana kokarin sayan dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United mai suna Matthew Damian na shekara 28 da haihuwa a watan Janairu ne sai dai kungiyar ta Manchester United ta ce ita ma tana yunkurin samo wani canjin sa kafin ta rabu da shi iya abin da ya sa kenan daga labarin wasannin namu na yau huta lafiya